الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأن شين لتاف نبي مختصر إغاثة اللحفان في مصائد الشيطان لتاف بالضمى لني الإمام ابن قيم الجوزية الزرعي عليه رحمة الله تعالى تقيتا الضما لمين وأن زامني الأستاذ الدكتور Ahmad bin Usman al-Mazyad hafizahullahu ta'ala wannan zai zo majalisun mu na 62 malam bai wuce bai na lissafo mana makirce makircen dan abokin gaban mu ya Allah ka sa ka tanga karfe tsakanin mu da wannan makiyi namu ya Allah kada ka dora shi akan mu ya Allah muna kawo kuka a wajenka da ƙasƙantar da kanmu ya Allah ka ta ka tanga ƙarfe tsakaninmu da wannan maƙiyi hanyoyinsa suna da yawa na makirci in ka tsallake waccan hanyar to sai biyo maka ta can an faɗa mana a hadisi laƙad ƙa'adal لقد قعد الشيطان على ابن آدم Shi ɗan ya je duk hanyar da ya san za ka bi to yana nan zaune akan kujerar shi ko akan gadon shi ma hmm? yana nan yana nan ya zauna birsha Allah ka tsare mu ya kama mana waccan ayar da Allah ta'ala yake cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin a matsayin daga cikin makircin da shedan yake wa mutum shine sa maka jin tsoron masoyansa azzalumai da kafirai da fasikai da yan bid'a sai mutum ya rika jin tsoron su to daga ba zai iya musu wa'azi ba ba zai iya faɗa musu gaskiya ba ba zai iya faɗan gaskiya a kansu ba wannan nau'i ne na makircin shaidan shine inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu wannan shaidan dan abin da yake yana tsoratar da ku da masoyansa ne sai rika nuna muku masoyansa sun isa za su cutar da ku za su muku kaza za su muku kaza shi kenan sai mutum ya zama matsoraci yanzu wani ba zai iya karantar da aƙida ba na jin tsoro zai saba da suwa ne suwa na za ta ce ai da shi da su yake Ina ma a irin ƙasarmu da ake juya gaskiya ta koma ƙasa ƙarya ta zama a sama sai ga an kai malamin sunna ƙara ne laifin shi ya tabbatar da wata aƙida daga cikin alƙur'ani da sunna kuma a kanta magabata suka rayu suka koma ga Allah sai a kai shi ƙara an yi nan nan kusa da mu wani gari wani malami aka kai shi ƙara wai ya ce Allah na sama aka kai shi ƙara fadar sarkin gari sai ta juye da mujiya reshe ya juye da mujiya malaman da aka tara masa domin su kware shi bayan duk an gama magana sai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Allah ya gafarta masa ya ce yace Allah ya kara wa sarki imani yace wannan malami abin da ya faɗa haka yake yace ba magana shi bace duk waɗannan littafan da ya faɗa haka magana take gayi nan a ciki yace ni ma akan ta nake kuma shi ne wazirin gani kaga inna Allah ya dafi wa anil la gafarta musu dukkan zuwa ire-iren wannan suna nan ga sunan kuma suna maimaituwa suna maimaituwa ka karanta hadisin manzo Allah sallama sai a kai ka ƙara don me za ka ce kaza kuma shi wanda ya rubuta shi ba a kai shi ƙara ba domin kila ya bar duniya shekara kusan dubu da wani abu ka karanta hadisi a cikin buhari ka karanta a muslim kuma ka karanta ƙa'idojin malamai a game da cewa duk hadisan da suke cikin waɗannan littafan imanin ahalus sunna mutum ba ba ba ba bauɗaɗɗe ba ne shi to mun yadda da abin da ke ciki to shi al al-bukhari da al-imam muslim da suka sa ina suke ni fa karantowa ne kuma kila ma malami na biya mun ire-iren waɗannan abubuwan suna nan to yi hawifu auliya abu sai ka ce a irin waɗannan za su cutar da kai sai mutum ya ƙi faɗin gaskiya ba daidai ba ne shi ne sai mana ya ce wali haza ƙala shi ya sa Allah ya rufa ayar ya ce fala ta hafuhum ku ji tsoron masoyin iblis wa ni ni kaɗai za ku ji tsoro na in ji Allah in kuntum mu'mini in kun kasance kuna da imani alamar imani ce kaji ba ka jin tsoron kowa sai Allah hmm? ba wanda ya isa ya cutar da kai sai idan Allah kaddara fa kullama qawiya imanul abdi duk lokacin da imanin bawa ya karfi zala min qalbihi khawfu awliya ash-shaytan to tsoron waliyan shaytan masoyansa majibinta al'amuransa zai kawu a zuciyar mutum to daga duk lokacin da kaje kana jin tsoron wani masoyin iblis to imanin mutum ne rauni wa kullama da'ufa imanuhu duk lokacin da kuma imaninsa ya raunana to qawiya khawfuhu minhum to tsoron su zai karfafa a zuciyarsa idan imani ya ƙarfi a zuciyar mutum to ba zai rika jin tsoron waliyan iblis ba idan ko imanin sai ya rauni to sai rika jin tsoron su kuma tsoron zai rika karuwa ga gudan yadda imanin mutum yake rauni domin imani da kake jin sa maza sama ya ce innal imani la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawba thawbu فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم ce imani yana tsufa a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda tufa ke tsufa a jikin mutum akwai kayan da in ka daɗe baka sa su ba ka je ka musu wata ajiya kana ɗaukowa kai har kawai dai ka ji ɗaya ba ma wani ma saboda lalacewa ba ma za ka ji ƙarar ya yage ba yi kawai sai dai kawai ka ga abu ya ke ci ko ya ɗere ko ya ɓarke hmm? to haka imani yake yi a zuciyar mutum yana tsufa ya gayyage ya kekece. wallahi sai manzo ne ce ku roƙi Allah ya sabunta imani a cikin zukatanku sau da haka imanin mutum iya rauni to sai shi ɗan ya samu nasara a kansa ya zama yana jin tsoron rindinarsa amma idan mutum ya kasance imaninsa na da ƙarfi to waje ji tsoron waliyan ɗan ba don ba abin za su iya masa to halin da muke ciki kenan a duniya yanzu nan turawan da yahuda ai su ne auliya shaidan na farko farko a zamaninmu amma yuhawifuna Eh, bihim ina tsoratar da musu muna jin tsoronsu sai mutum ya yi abu zai ce ya yanzu ma ana ganin shi wai suna ganin mutum isra'ila tana da musa tana da hukumar leƙen asirinta ko ƙarƙashin ƙasa ka shiga suna ganin ka wane su ai ba allah ba ne su allah shi kyauta to wannan makircin shaidan daga cikin makirce-makircensa wa min makayidihi daga cikin makirce-makircen shaidan annahu yasharu la'aqala yana sihirci hankalin mutum abinda ake cewa as-sihir shine a nuna maka abinda ba tabbas ba a matsayin tabbas shine shine as-sihir asihir ke shi yasa akwai abin ake yi sai a shasha bahaushe ma cewa yake shashatau akwai shashatau akwai shafi milera akwai daba abu akwai abin nan menene dabu haka duk su ne na sha ba da wannan labarin muna yara akwai wani baduku baduku ne daga cikin abubuwan da suke yi na na na na ka san a da kusan har yanzu ma waɗanda addini bai shige su ba sosai kusan kowane gida da suke da wata tsohuwar sana'a to za ka same su tana da wasu camfe-camfe da wasu kulumbotai da ba da magani ko maganin nan ingantacce ne dai ko ba ingantacce ba ne a shar'anci nufi nufi ba wai ma tasiri a jiki ba to za ka samu maƙera na da nasu wanzamai na da nasu dukawa na da nasu ko duk za ka ga suna da ire-iren waɗannan to daga cin wasanninsu na na jabu da suke yi matsala ta gyaran takalmi sharɗefiya sai kawai sai ya zo kawai sai mu ga zirma ta hancin shi an tura mu makaranta ko za mu tafi makaranta ko za mu yi sai mun tsaya mun je makaranta kuma a zane mu ce me hura me tura ba a hanci a tura mana a hanci iya eh, haka zumur kawai sai maga matsalla kasuwa kawai ta shige cikin hancin shi kaga sahara a ayunana dabo ne dabo ne ba hancin shi yake sa ta ba mu ne idanuwanmu aka juya idanuwa sai idanuwanmu da kwakwalenmu suna nuna mana cewa ai a hancin yake sawa kaga akwai wani a gabana an taɓa yin na wani shi kuma mai shiga cikin jaka ya shiga ta ya shiga ta baki sai ta iya fito ta ta dubarar jaka sai a ce wai jaka ta haife shi a nan garin aka yi wannan aka aka yin wannan daba ina ina kallon lokacin da abin ke faruwa na zo da keke ka ne fakin a gefe guda na tsaya ne kallo sosai ashe ashe za ta kwashi za ta lalace to mu dai mun ji wani mutum yana cewa ai wani ne wai ya karya mai asirin kawai sai gashi da yayi na ɗaya na ji ana ta tara mai kuɗi dama zo yana tallan magani ne ka san biyan su ne ya ce maganin kaza ya faɗi magunguna iyaka abin da Allah ƙaddara kaddara mishi ya faɗi duk maganin shi na ciwon kaza maganin ciwon kaza ya aka yi ya aka yi wani tudu wani gange kawai sai gashi a bayan jaka kawai ya dunkule haka ya tsaya jama'a kare ƙarya yake ƙarya yake aka mai asiri aka ci jifan shi to haka dai gudu ina jin ya bar jaka a nan ko daga baya samu ya ɗauke ta ko bai samu ya ɗauka ba ni dai ba zan iya sani ba wallahi a nan nan har wajen da ya faru sai in faɗa muku to kaga duk suna sihiri ne shashatau ne shashatau ne Allah shi kyauta Allah ya tsare mana imanin to shi ɗan na da wannan ya tsaru al'aqla yakan juya hankalin mutum ya sihirce ya tsata zuci kwakwalwar mutum hatta ya da'iman koyaushe hatta ya kidahu har ya yi wa mutum makirci ya kama mutum ya kai shi inda yake son ya kai kamar yadda 'yan shafi malera suke wa mutum kaga an yi wani lokaci yadda ake wani abu sunan shafi malera kawai mutum yana tafiya shi kenan kawai sai kawai shi kenan sai a gaba a gan shi ba shi kuma zai ga wannan mutumin kawai yana ta jan shi suna tafiya tare kamar abokin tafiya shi har ma ya je yana mai fiya yana masa tambayoyi ko yana suna fiye yana ba shi labarai har ya kai shi inda zai kai shi har ya shafi Lera kenan duk nau'i ne na sihiri ko mutum ya aiko maka da takarda ba rubutu a ciki farar takarda kawai shi nan sai ya baka sai ce ka je ka sa ta a bakin wuta kawai da ka sa ta a bakin wuta kawai sai rubutu ya fito ya rubuto ma wasiƙa ba komai a jikin farar takarda sai ce ka je ka kara ta a jikin wuta to da wuta ta dan taba ta shi nan kawai sai ka ga rubutu zuwa ga wana wana masoyina kwana biyu kaza kaza lokacin da ake rubuta wasiƙa duk nau'i ne na sihiri ba yadda za a yi ba rubutu a takarda a ji a sata a bakin wuta shikenan kuma sai a ga rubutu ya fito me aka yi hmm? wani inji ne aka samu fadi'a wata al'alatu fadi'a ce wanda wata typewriter ce wani rubutun allon abannan na'urar rubutu ce ko kwamfuta a yanzu aka je aka sa babba wata buga kuma za ka ga in ka san rubutun hannunsa da rubutun hannun shi kaga da akwai irin wannan da masu yi wa mutane kuɗi kawai ya baka kuɗi ba a daɗe ba wani yake ban labarin laborin sun je sun yi wani shi ma irin waɗannan mutanen aiki shi ke nan fararen kaya ke sanye da su ga sunan transparent kaya ana kallon abin da ke ciki irin rigunan nan da dole sai mutum ya sa ya ciki shi kenan za su mashin ɗinsu mikta suke da ita irin injin ɗin nan na zuba kankare su ya tsaya ana ya zaya a gyara ya zaya a gyara ce ai ba su da sufana sai ce nan ba nawa kuke nema sai suka ce sha kaza ba dai akwai su ba kaza da kaza da kaza kawai sai suka gaya haka suna kallon aljihunsa yanki ba komai a cikin aljihun kawai sai ya haka da hannu kawai sai fito musu da ita sabuwa til a cikin kwalinta ya ba su suka je suka gama gyaran nikta injin suka damu shi da kayan shi ko yayi daga nan oho kaga tun daga nan aji su tsorata ko in sun yi niyyar su mishi tsada to kaga daga nan sai su san yadda za su yi da shi duk suna wannan Allah ya tsari shi dama sihiri ko da yaushe ya fi tasiri ga a zuciyar wanda zai da imani Ko da kayan shaidan kayan shaidan yanzu na sai mutum ya yarda da shi su kuma masu sihiri dama sun fi cutar da wanda ya yarda da abin da suke yi mana amma in za ka zo ka ce kuke yi kuma ko da ba ka tafi komai ba fa wallahi sai su tsorata ce ƙaryar ka tashi a ƙarya ba abin da ka isa kamun har ma ka mai barazana ka ce in ka isa ka yi kai waye kai Allah ne ka tafiya ka ba abin da zai iya maka wannan maganganun da kamar sai su tsorata shi wallahi wala yatlamu min sihrihi illa man sha Allah ba wanda yake kubuta daga sihirin shedan ya sihirce ka ya juya maka ita wallahi sai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah yake so fayuzayyinu lahu al-fi'l alladhi yadhurruhu sai shedan yazo ya kawata maka aikin da cutar da kai zai mutum ya tabbatar da wannan abin sakamakon sa zai cutar da shi tun a duniya amma sai shedan yazo yayi hatta yukhayyala ilayhi annahu min anfa'il ashiya'i lahu har ya kawata wa mutum ya riya masa ya sanya masa a cikin kwakwalwarsa cewa annahu min anfa'il ashiya'i lahu cewa wannan abun da shedan din ke ziga shi yayi yana cikin mafiya amfani a gare shi وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له sannan ya kore shi daga ababen da daga aikata abin da shi ne fi amfani a gare shi yanzu ka kalla matashi za ka samu yaro a tura shi makaranta ya ƙi a sa shi sana'a ya ƙi amma sai zai ɓige wajen 'yan ƙwallo ba zai je makaranta ba ba zai je sana'a ba sai ya zo ya tsaya in amma in ya ga 'yan kwallo na sai ya gudu ya tafi kwallo yanzu kaga wannan ai shedan ne yake nuna masa abinda ba zai amfane shi ba a matsayin shi ne mai amfani abinda kuma zai amfane shi sai nuna cutar da shi ake son a yi da shi shi ce shi ya yi ya yi in allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa ma zai buga ƙwallon shi kenan iya kashi ƙila ya buga wa jihar in ya kai wasu shekaru sai a ajiye shi a ce ya tsufa in sha kaza ake nema shi kuma yanzu ya tsufa ba ba yi da amfani da yawa ɗan ƙwallo in ka kalli rayuwarsu ya take ƙarewa ya take ƙarewa Allah shi kyauta mukamin shi ne wannan duk abin da shaidan zai kawata maka ya nuna mai kyau ne to mara kyau duk abin da shaitan zai nuna maka mara kyau ne to shine mai kyau har ba karamin ba karamin yaki ake bukatar kai da shi ba hatta yukhayyala lahu annahu yadhurruhu har ya riya masa ya nuna masa cewa ai wannan abin cutar da shi zai yi alhali ne fa mai amfani da zai amfane shi sai ya ce masa zai cutar da shi da zai cutar da shi kuma ya ce shi zai amfane shi haka fala ilaha illallah mala ibn qayyim kalmar shahada in an shiga tashin hankalin nan shi la ila ilaha illallah kan fitina na hadha sihri min insani mutum nawa ne aka fitina da irin wannan tsafin na iblis za ka yi kirgawa tun daga babanmu annabi adam alaihissalam bai kubuta ba wa kam hana bihi bainal qalbi wa bainal islam so nawa ne irin wannan sihirin tsafin na shedan shedan yayi amfani da shi ya sha makanta tsakanin mutum da musulunci iri iri mutum yaban musulunci ko yake yin musulunci yanzu waɗannan da ake tununo su ana cewa hausawa masu masu masu da mutane duk da labaran akwai ƙarya da yawa ma a ciki su mutane kawai sai dai su kwaso shi da wani nan yana kirtantar da musulmai yana kiristan da yawa ƙarya ne ba gaskiya ba ne siyasa ce dukin mai baki ne kuma har yau har yau har gobe mutanen da suke shiga musulunci sun ninnin kanincin balinkin kafin a ce ga wani musulmi ya zama kirista ɗaya to an samu kiristoci dubu sun musulunta wannan ita ce gaskiya amma shi wannan mai tsakkowa ya ce malamai ba sa komai shi ko ba san abin da yake ba sai dai ya da sharri a social media mai cewa ga yana ana kiristantar da mutane shi musulun malamai ba sa aiki sun zo sun taru a birni shi kuma sai ka tambaye shi ka ce kai to aikin da kai ba musulmi ba ne musuluncin kayan gadon malamai ne kai banda kai da mai musuluncin ya mutu kai ba ɗan shi ba ne kenan so daga kayan gadon gidan wasu ake lalatawa kai ba ka ciki kuma haka zagi masu aikin ban san abin da ake son malamai su yi ba musamman a ƙasar nan bayan wanda suke yi to haka za ka ga suna yaɗawa to tabbas Allah ya ƙaddara wasu je sun fita musulunci in za a samu masu ridda a zamanin manzo Allah Sallama, a zamanin manzo salama wasu sun yi ridda zamanin sayyidina abubakar wasu sun yi ridda to daga waɗannan zamaninnukan mafiya tsarki a wajenmu an samu wasu sun shiga musulunci sun fita to wannan zamanin namu ne da ake zuga mutane ma ake ce musu su zo su ban musuluncin musulunci wahala ake sha a ciki ne kake tsammanin wani ba zai fita ba duk abin da malamai za su ce wani ya fita musulunci duk abin da malamai za su sai an samu waɗanda za su bin musulunci in an samu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam aka zamu a zamanin sayyidina abubakar bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine abin da yake malamai kuma suna abin da suke a irin wannan yanayin da muke ciki har yanzu akwai ‘yan uwa masu ɗimbin yawa wallahi da suke nausawa su shiga cikin ƙauyuka in ka ga irin haɗarin da suke shiga wallahi sai ka tausaya musu kuma a haka za su je Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara wallahi sai a je wani garin mutum dubu suke musulunta da sarkin su dukkan mutanen garin su musulunta kuma za a ci gaba da karantar da su addini amma wani yana gefe shi dan social media ne ya ga wani kirista makiyin musulunci ya yada wani kilif ga wasu mutane nan an zo ana sa da hijabi ana sa su ana ana musu wankan sarki shi fa ya sa da kanshi shi nan sai musulmi kuma su taya shi yaɗawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda ka ban mishi a tejin shi da ka gani ka wuce shi kenan a tejin shi zai tsaya su kuma inda gaske ne Allah zai kawo ranar da za a je har ƙauyen nasu a fato su dawo hanyar tsira in kuma ba da gaske ba ne ƙarya ne to shi kenan kaga ya tsaya ina ya tsaya social media labarin ƙarya ne amma mutanenmu su kullum ba su da wannan hikima Allah shi kyauta wa kam jammala al a wa bainar nan bainal islam wal iman nawa ne shaydan ya sha makanta tsakanin bawa da musulunci ko da imani ko da ihsani waɗannan su ne maratibu dini salatu ko ka zama musulmi daga nan ka kai matakin imani akwai kuma matakin ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara wa kam jammala al-batila so nawa ne shedan ya kyautata ƙarya wa abrazahu fi suratin mustahsana ya bayyana ƙarya da banna a wani hoto a wata sura mai kyau abu ƙarya ne amma sai zo ya kawata shi sai nuna maka mai kyau wa basha alhaqa sannan kuma ya bata gaskiya ya muna na gaskiya ya nuna ta a matsayin wata mummuna wa akhrajahu fi suratin mustahjanati ya fitar da gaskiya a matsayin a wata sura wacce take mummuna wacce rai baya son ganinta haka ne yanzu shi yasa zaka ga wani zubin sai ya amfani da auliya uku su majibintan nasa duk wanda ya irin makarantun eh, a makarantun arab makarantun eh, firamare na da na boko ai haka ake malamin da zai zo ya karantar da rawa sai ya zo a cikin wata kama kyakkyawa kai rawa zai karantar da kufa da waƙoƙi shi kuma malamin da zai karantar da arabi zai karantar da musulunci shi kuma sai aka bashi zai fito a wata mummunar kama kan wannan a fili yake albashin shi ba albashin gaske ba ne an ɗauke shi ne a matsayin kashiwal shi kuma wancan permanent staff ne permanent and functionable yana da albashin shi yana da kaza yana da kaza albashin shi mai kyau shi kuma wannan malamin arabi ne sannan shi ne mai duka da kasuwar bulala shi ɗalibai suke sannan darasinsa sai lokacin da aka fara jin yunwa kan batu an zalili ne ma lokacin da yara sun gaji sun yi shakam tunaninsu ya koma gida sai a sa period ɗinsa shine arabic na ƙarshe saura su kuma an ba su na farko-farko kwakwalwar ɗalibai na fresh sai a sa mathematics yana da wahala sau da ka yana bukatar a lokacin kwakwalen yara fresh ne shi ce karatun addini shi kuma shi ne a ƙarshe wanda ya san wannan tsarin batu ne mugu Na shirya wa kan ba da min ziyu fi 'ala an-nakibi sau nawa ne shekan ya kawata ana mina ziyufi ababen da suke marasa kyau na zinariya ana zina ga masana zinaran ma su ne naki duna ba goldsmith su ne du idan mutum goldsmith ne gursimeti ne idan ka zo ka miƙa masa yana kallon dutsen zinariya mara kyau zai ce wannan bayi ba mai kyau ba ne zaɓi ko muzayyar to amma shaidan saboda ƙwarewarsa a makirci sai zo sai ya nuna masa abinda yake mummuna lalataccen zinari ne sai ya nuna masa ai mai kyau shi ke na sai ce ah, wannan ai mai kyau ne zai yi kuɗi kaza nan yana nuna malamai wani zubin su ne annaƙi duna ɗan gashi abu ka karanta amma sai ɗan ya juya maka yanzu abin da malaman bid'a suke yi masu kira zuwa ga bid'a a cikin shi'a da ɗariƙanci da ta tsinanci ka kalli abin da suke yi na juya gaskiya a ɗauko karatu gashi kana kallon sa aya a ɗauko ta a juya ma'anarta a murɗa a yi mata fassarar da ake so ita da ake so wa kam rawwada min az-zaghli 'ala al su nawa ne shedan ya ziga min az-zaghal abinda yake makirci ne irin nasa al ne 'ala al da waɗanda suke masana sun san abu daidai ne amma sai ya zo ya juya musu ya ɗauko na karya ya ce shi ne mai kyau ya ɗauko na gaskiya ya nuna musu shi ne mara kyau yanzu mutum da zai zo ya ce maka dariƙar tijjaniya istighfari ne da la ilaha illallah da subhanallah waye zai zo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam waye ba zai ji da wannan ba amma haka ne gaskiya ba haka ba kuma da zai ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya ya san ba iya ba abin da ake kiran mutane zuwa gare shi ba kenan amma an yi amfani da wannan a matsayin labulai labulai kyakkyawa alhali an tara kunamai da macizai macizan ma kala-kala baƙaƙe da mesoshi da kububuwai suna nan a cikin wannan ɗakin amma sai aka kawo wani labule wanda yake mai kyau da decorated sai a zo a sa shi ana sai mutum yana yaya labulan ya shigo ɗakin kawai shi kenan zai a cikin ya shi wannan ita ce gaskiya in mutum ya ce maka la ilaha illallah da fara su ne ɗariƙu ba shi ba a buƙatar ka domin tuntuna akwai la ilaha illallah kuma wanda zai ka zai yi la ilaha illallah ko ba haka ba to kaga mu buƙatar take amma akwai wani abu da ake so a yi bayan la ilaha illallah shi ce sai a ba mutum ko ba kowa ake faɗawa ba wannan shi ne so da ka Allah ya tsare mu shedan yana da kuma yana da hanyoyinsa na cutar da bayan Allah sai mai ta addu'a kuma muna kaffa kaffa muna ƙara taka a game da wannan abokin gaba namu wanda yake ganin mu ba ma ganin sa wanda kuma ta tabbata ya fi mu karfi amma yana da ubangijin da ya halicce shi domin ya jarraba mu da shi da ka sai mu kai kararsa wajen shi kamar yadda idan kare ya taso maka a gidan gona in ji malam ibn taymiya rahimahullah kar ka biye masa sai fata fata da kai abinda za ka yi shine sai ka tafi wajen mai gidan shi yanzu ba ganin irin masu ƙarfin halin nan ɗan sedarai masu kiwon zaki ka zo mutum yana kiwon zaki to in Allah ya kaddara maka wata rana ka kai mai ziyara abokinka ne ka je sai ya shigar da ke wajen zakin nan yi kai ma tun da ka zama abokinsa shi kenan sai zaki ya zama ba zai cutar da kai ba to in shi ya taso maka ka haɗa shi da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ka ke kara wajen Allah shi yasa kakai wasa da isti'aza koyaushe ka zama cin isti'aza kake neman tsari daga shirin shedan an mana shimfiɗa malamin qayyim ya mana shimfiɗa mai ban sha'awa a game da tasirin isti'aza neman tsari hatta ƙur'ani ba abin mutum ba idan za ka karanta alqur'ani fasta'in billahi minash shaitanir rajim Allah ya taimake mu wa awwalu kaydihi wa makrihi sannan makircin shedan na farko da ya taba yi a duniya annahu kada al-abawayn bil ayman al-kadhibati ya yaudari iyayenmu guda biyu babanmu Adamu da mamanmu Hawwa'u bil ayman al da rantsaran san wannan ma wannan ma makircin shedan annahu nasihul lahum ya ce musu shine nufin su da alheri in an ce annafi shine muriduka bil hayr ne neman ka da alkhair shine ake cin shi nafi sai za ka ji daga cin abinda annabawa suka rika faɗa irin su nuh irin su hud irin su salih suna ce annakum nasihun alim wa annahu innama yuridu ma fil jannati kuma ya faɗawa baban mu annabi adam da matarsa Uwar hawa ya nuna musu cewa ai so yake shi daga sun wama a cikin aljanna ka ji mugu tun da wasu wati ya musu kaga sai ka ce ya kamata annabi adamu ya tuno cewa kai ne ya fitar da kai aljanna na da daɗi ka bari ka fita kuma koranka aka yi ko koyi muna ala an fiti malau kana lim khasasa yake musu amma tun da wasu wasi ne da ƙaddara ta Allah da ikon da Allah ya ba Iblis sulfan ɗin nan to sai ci nasara kansu kada ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce fa wasu wadda lahumar shaitan sai shaitan ya sa wasu wasi ya sa ƙaiƙayi a cikin zukatan babanmu da matarsa hawa mamanmu liyubdiya lahuma domin ya bayyana musu ma wuriya anhu ba abinda aka boye daga ganin su min sau'atihima na al'awar annabi adam bai taba ganin al'aura hawa ba hawa bai taba ganin al'aura annabi adam ba suna zauna a aljanna suna rayuwar su Allah ya ta musu sutura ku dubi wannan ku kalli girman sutura yan uwa shi yasa wasu malamai suke cewa duk al'ummar da ka ga. tana yawo tana tsaraici tana yada tsaraici ba ta ɗau tsaraici a wani to ce al'umma ce da Allah ya fushi da ita alamar Allah ya fushi da mutum shine cire masa tufafi tufafin nan kuma kana biyu ne dama akwai tufafi na fili akwai kuma tufafi na zuci wani ba su takwa zalika khair to ba su san ba su taba sanin al'aurar junansu ba to amma sai shaidan ya zama babban burinsa shine bayyana musu tsaraicinsu su ga tsaraicin juna shi yasa tun yaro yana ɗan ƙarami ake ake ake so a nuna masa munin tsaraici tun akan kansa ka arka barin shi ba wando kuskure ne babba a tarbiyya a saba wa yaro da zama ba wando a bar yarinya ko mun kankanta ta ba wando balle har ta rika fitowa waje da za ka ga wasu iyayen suna da wannan sakacin waƙala shedan ya ce wa annabi adam da hawa ma na hakuma rabbukuma an da shajarati ai ubangijinku bai hana ku cin wannan bishiyar ba ya za a ce ku ci komai amma ban da ita hmm? illa an kuna malakai sai dan ku zama mala'iku da wannan ayar wasu malamai suke ganin cewa jinsul mala'ikati afdalu min jinsi bani adam jinsin mala'iku ya fi yan adam domin gashi adam yana da ilimin cewa mala'iku sun fi shi a jinsi eh, ba a ku ba a ku wasu yan adam sun fi mala'iku kaman wa النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوا أتون حلتا تو أما أتان حلتا ملائكة بعد تابوها لا يعصون الله ما أمر به ويفعلون ما يؤمر بل عباد مكرم لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون Shi illa an kuna malakai sai dan kafu zama mala'iku guda biyu au kuna min al-khalidin ko kuma kafu zama wanda za su cikin waɗanda za su dawwama wannan ke nuna maka daga cikin abin da aka jarrabi ɗan adam akwai a cikinsa akwai tulul khulu hubbu tulul khulu ɗan adam yana son ya dawwama yana son ya dade a duniya yanzu abin dariya sai ka je wajen mutum shekarun shi casa'in kuma bai da lafiya duk clinic ɗin da suke shika yana da kati a cikinsu amma sai ku je na ce maka ta a mana addu'a Allah ƙara mana imani da tsawon rayuwa mai amfani to na da casa'in da wani abu ba hubbu tulil khulud hubbu tulil khulud to wannan ɗabi'a ce fitra ce so da sai shi ɗan yi amfani da wannan wannan malakai ne ɗin an samo daga ibn abbas da al'imamu ya haifin abi kashe kamar yadda ibn jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa sun karanta da illa an ta kuna malikai ne illa an ta kuna Allah bai hana muku ba ku ci wannan bishiyar sai don kakku zama sarakai kakku samu mulki Ibnu abbas da yahya ibn abi kafir tabi'i ne sun sun hada wannan ayar da waccan hal adulluka ta dahaku hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla hal adulluka ala shajaratil khuldi shin bana nuna maka bishiyar da in ka ci ta zaka dawwama ba kai da matarka kaga auta kuna min al-khalidin wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba shi yasa sai suka karanta da ni illa an takuna malikai malikai Almalik Sarki, tarki mala'ika amma dai ba ta cikin kira'o'i waɗanda suke mutawatirai kira'a shi cazza a babin tafsiri babu ne sai za ka iya kawo ta amma dai ba ta cikin kira'o'i waɗanda ake karatun alkur'ani da su ka zo kana karanta mutane ka ce wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malikayn da kayi za a sama danja yawa sai ka tuno da magana sayyidina abubakar da umar i'rabu al-qur'ani ahabbu ilaina min hizzi ba'd al-hukm gani min babu min hizzi babu hurufi kaga shi ne wannan sau da haka nan malakai ne ita ce kira'a mutawatira wa qasamahuma shaytan ya rantse wa babanmu annabi adam da mamar mu hawwa yace inni lakuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa inni lallaini lakuma tabbas a wajenku la minan nasihi wallahi ina cikin masu nufinku da alheri ni alheri nake nufinku da shi alheri na kamo ku ta ji mu to din miyagu haka suke yanzu da yawa ya siyasa nan ba haka suke ba su su kawo sharri sai mutum zai ce alheri Ku ba haka da ake kalmar ma ta zama kalmar an juya ta kalmar alheri mu da kalmar alheri da kalmar ihsani kalmomi na shari'a masu tsada an bata su an maida su na shedanci abin ban tausayi to abin da shedan yawa baban mu annabi adam alaihi salam wasu wasi shine ma la yace fal waswasatu hadithun nafs abinda ake cewa wasu wasi shine zancen rai abinda zaka ci an kaji a ranka wasautul khafiyyu da kuma sauti a ɓoye mutum ya sa maka magana yaɗa shi ne ake cin wasu wasa eh, kaga kalmar ayi wasu wasa tana fa'idan da ma dalla ala harkacin wasu abin da ke nuna motsi da rawawa to haka shaidan yake zuwa a cikin zuciyar mutum Ita zuga shi Ita zuga shi قاعدة شوي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بيتي بيتي بيتي أي تمك خمير خمين لما القيم زي فلا من شيوا أي ممني أنا أدرش إلى الله فغير ذلك من إيمان أنا أدرش إلى الله أكحدا كذا أن فيك يدوم ka kalla da kyau duk mutumin kirki da Allah ake cutar shi ko ba ku gane hausar ba mutumin kirki Allah ake hada shi da shi sai daga baya sai ya gane cutarsa a kai wani yana zai kwace maka dukiya kai dan kasuwa ne sai zai hada ka da Allah ce dan Allah wani ya rantse ma da Allah sai ka dubga bashi ka bashi sai da dan ce ai ya gude kyamarun ko ce ai ya gude Libya ya tsallaka ruwa Eh, ya gudu libya ko kuma kaji an ce yana czechoslovakia sai za ka yi kamo shi kaga allah ya haɗa ka da shi so daga mummuni yana yaudaruwa idan aka haɗa shi da allah kuma manzalla sama ya faɗa ya ce man sa'alakun billahi fa'aƙo wanda ya haɗa ku da allah ku ba shi sun yanzu maka dan allah ka ba shi sai dai idan ka gane da gaske ƙarya yake yi to shine magana sayyidina Umar da yake cewa lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'u shi ni ba mai yaudari ba ne kuma mai yaudari ba zai iya yaudare ni ba amma asalin tashin farko ana yaudarar mummuni da Allah a zo a haɗa shi da Allah to amma in ya gane yaudara ce to ba da dama sai hadisi kuma ya aiki a kansa la yuridu mu'minun fi juhrin marratai baya halasta mummuni ya sa hannunsa so bi a cije shi a rami daya ka sa an cije ka to ka sake sawa in ka sa yanzu kana da matsala ka cire wa kanka wata sifa daga cikin sifofin imani mun gane domin mun san ce la yu la yudahu mu'minun fi juhrin marratain ga yar hikima a cikin maganar nan wallahi za a iya lakka akan ta kwarai da gaske Allah ya shirye mu Allah ya tsare mu sai mu tsaya a nan fasha ma'aduwun lahil sai mu tashi a nan a ƙarƙashin fassarar wasi, da kuma wannan aya ta fawaswasa lahuma da kuma me bambanci tsakanin fawaswasa ilaihi da fawaswasa lahuma lahuma sun biyu can sai aka ce ilaihi kuma sai aka faɗi ɗaya kace wasu wata ilayhi shaytan kala ya adam hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla da aka tashi kuma sakamakon sai aka ce fa akala minha fa badat lahumu سوآتهما وطفقا يختفان ma min ورق janna daga nan kuma sai aka maida wani sai aka ce wa fa adamu ربه فغوى نن كو sai aka فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وهي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصب فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين هذا وجه انتقاها أني إفرادي كما أكي تسمية nan kuma gabaki ɗaya ce yakin ya tafi gabaki ɗaya ne ala tasniya biyan ta to malaman tafsiri sun yi dabdala da tafsiri muke sun yi dabdala a waɗannan ayoyin guda biyu sun fito da gwalagwalan ilimi Allah shi taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا الله wannan kasa tamu ya Allah ka kawo mata dauki ya Allah ba mu da kowa sai kai kai kadai muke da kai ya Allah madaukakin sarki zalamna anfusana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah madaukakin sarki ka kawo wannan kasa dauki waɗannan abubuwa da suke faruwa na tashin hankali da kashe rayuka babu gaira babu dalili ya Allah madaukakin sarki ka kama na ɗauki ya Allah ka shiga wannan lamari ya Allah ka yafe mana mun yi zunubi ya Allah mun yi kasattaba ya Allah ka yafe mana ka ji kanmu ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ga wannan ƙasa tamu muna kawo ta a wajenka kai ka halicce ta ka halicce mu a cikinta da hikimarta da iliminka wanda ya gabata ya Allah maɗaukakin sarki ka kula da wannan ƙasa abubuwan da suke faruwa a cikinta ya Allah ka yaye su ka sa su zama tarihi abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi talauci abin da ya shafi rashi abin da ya shafi lalacewar shugabanci abin da ya shafi rashin gudanar da abubuwa yadda ya kamata ya Allah ka shiga wannan al'amari kawo mana sassauci bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah kai ne al'aziz kai ne aljabbar kai ne alqahar ya Allah waɗannan sunaye naka siffofinka kuma ya Allah muna roƙonka albarkacinsu ya Allah ka kawo mana sauyi a cikin rayuwarmu ka kawo mana rangwane. ka sanya albarka a cikin ƙasar mu ka yaye mana damuwa da dukkan ƙasashen musulmi da suke cikin damuwa da tashin hankali Allah ka kawo mana da yunwa Allah ka kawo mana da talauci ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ka shirya zuriyar mu ka sitirta matan mu wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah to shi da aka ce wanda ba su da lafiya ka ce